ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da safiya barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na yi min jabari rahimahullahu ta'ala da ke titin gidan fulani a abuwa a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi mai albarka na mako mako da muke karatun ulum gabar a cikin sa cikin littafin nan na fitaccen littafin nan na al-itiqan fi ulumul qur'an malam ya siyuti rahimahullahu ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau muna lahadi ashirin da hudu ga watan shawwal na shekarar dubu daga da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan girman da Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu na shekarar dubu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin annau'u al-sabi wal arba'un nau'i na arba'in da bakwai wanda ke bayani akan nasifar qur'ani wa mansufihi wanda ma da ya kama da bayanan nasifar mansuf da muhimmancin sa karatun da muka kwana a kansa da muka karkare a satin da ya gabata shine bayanin nau'i nau'i na annasa ko ba da ya kamar da cewa malamai sun shigar da abubuwa da yawa cikin nasi ko so. daga ciki ce ana iya kasa abubuwan da suka shigar da su nasi ko so zuwa kashi hudu kashi na ɗaya shine wanda kwata-kwata bai da alaka da da alaƙa da annasa ba shi kuma da alaka da ma a ya kawo kamar sunan cewa da Allah ke wa an fi kuma ma da ku? yau ce wannan ayar ta ma masu ce mai ayatul zakka ya ce to ayatul zakka ba a cewa ta kore an fi saboda faki dama bai taƙaita da zakkawa infaki ya kunshi abubuwa da dama da haka zaka wani nau'i ne na faki. ya ce to zakka wannan nasu da suka shigar da shi cikin nasu ba nasu ba ne kuma ba ba ne wannan shine nau'i na daya nau'i na biyu wanda ba nasa kuma ne amma titi ne musamman saboda magabata sukan an shigar da wannan mimbarin ta samu suna shigar da shi haka mimbarin ta samu sai in ga aka samu tafsir sai sai an yi nasa ibu karuna da wasu ayyukan da ana cewa wal asiri da insana da ke kusur illa a abu wa amilu Ya kaga wannan babu tafsir Allah sai ya na cikin asara sai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai kaga cewa wannan ya nasir ɗin wancan kaga babu nasir ne da ake magana na asali ɗauke hukunci gaba ɗaya to ba a same shi ba amma na an samu ɗauke hukuncin daga wasu su ne allazina amanu wa amilu to waɗanda ba amanu wa amin salih ya ba suna nan cikin wancan hukunci kuma wannan shine wani shi ne nau'i na biyu nau'i na uku malam ya ce shi ne abin da alƙur'ani ya yi na tafiɗin al'amuran jahiliya abin da za a saba a jahiliya kuma da ba ƙur'ani wani ya ce a yi to sai ƙur'ani ya zo ya share kamar irin nasa tabanni kare tabanni da ba ƙur'ani wani ya ce al'amari ne da aka al'adanta a jahiliya sai alƙur'ani ya zo ya share ya ce kuma shi ne nau'i na uku ya ce shigan wannan cikin nasiri ya fi kusa a kan waɗancan to amma ko shi wannan da yawa daga cikin malamai sun ce ba ya shiga cikin nasiri sai abin da ya sauro shi ne kashi na hudu wanda shi ne nasir ɗin hakikata haka shi ne abin da malam zai kawo mana nan gudu ya ce ya samu nasir wanda zai kawo su a cikin alkur'ani ba su da yawa shi ne inda ya ce wa baƙiya kafin daidai da za mu tashi kamin albakara za ku ga inda ya ce wa ba iya mimma ya suluhu da zalika adadun ya siro ya ce wasu adadi ƙalilan ne suka saura a cikin nan ba kamar da aka yi ta tarawa ba a kawo abubuwa da yawa a nasu amma da aka tantance daga ga hakikanin waɗanda ka iya tsayawa cikin nasar ɗin ba su da yawa shine ne ba iya mimma ya suluhu da zalika adadun ya siro وقد أخرجته بأدلته في تعريف لطيف يتنا كيف أنشيشي kowanne da dalilansa a cikin wani eh, littafi da ya wallafa shi ne mitalin da ya wallafa ya siffanta shi ne cewa da tsiro mai kyau wanda bai da yawa sosai yana da wasu cikin wani rana ta latif ya ce wa a ana kuri ruhuna zan kawo abin da na rubuta a wancan littafi zan kawo su nan da wannan wurin sa ne ya ce kuma zai kawo shi kuna muharrara zai ƙara tantance shi ya ƙara rage abin da ba a da bukata da su ya kuma ƙara abin da shi da bukata a kai to za ka gashi zai fara ta da haka kenan zama da zai kama su ne waɗanda ya tabbatar a wurinsa su ne kaɗai allah suke shiga da suna zai kawo ɗaya ba ya na eh wannan darasin namu shine na nan na ɗari uku da arba'in da uku wannan darasin da za mu sha da shi ne na ɗari uku da arba'in da uku قال شيخ فمن البقرة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية يتشي ما تجي الله يتشي كتب عليكم ألوم تركم أنا أموت تركم إذا حضر أحدكم الموت إذا متوا تكون أيامكم إن ترك خيرا إن خيرنا أبوك ذوق غني شيني خيرا to aka rubuta shine alwasiya da alwasiya ita ce na'ibul fa'il da kutiba alai kamar tun da kace kutiba alaikum as-siyam to na takdira ta kutiba kuma al-wasiya an rubuta an wajabta muku wasiya amma wasiya tana wajaba ne da waɗannan sharuɗa biyu na ɗaya idan hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zama rayuwa daga lokacin wannan wasiya da aka wajabta take wajaba amma mutuwar wasu lokaci ba ta waje ba amma bai nuna ba za a yi ta ba ko an yi ta ba wai ta waje ba ba min sharaɗi na biyu in taraka khairan in ya bar alheri alheri a nan malamai suka ce shi ne wani abin ku zo ku gani na dukiya idan ya bar wata dukiya wacce ta kai ta iya mata wasiya to za ka waɗannan sharuɗa biyu a rubuta maka wasiya duk wanda ya zo mutuwa to in har ya bar wani abu na dukiya to ya waje mai wannan wasiya wasiyar ya ta shiga wa za a yi allah ya ce lil ne? wal aqrabina lil ma'ruf ana wannan wasiya ne ga iyaye da kuma makusanta ga abin da yake shine daidai malamai suka ce wannan shine abin da allah ya saukar a farkon musulunci kafin allah ya raba gado kafin allah ya bayyana da hukuncin rabon gado sai zama da abin da yake wajibi idan mutuwa ta zo maka sai ka ce to na yi wasu a ba mahaifina kaza a cikin dukiyata a ba mahaifiyata kaza a ba dan uwana da kaza a ba shi uwa ta wancan kaza haka ake shi ke ba mutum gado lokaci shi daga ba a yi gado ta sauka to shi ne malamai suka yi sabani sun tabbatar cikin ittifaqi cewa an ɗauke wajibcin nan da ke kan wannan aya yanzu bai wajaba ba gare kan ta zama mutuwa kai wa mahaifin ka wasiya ko mahaifiyar ka wasiya sun an kuma ba ta kaza a a dama akwai so da Allah ya riga ya rubuta a duke ka inda ya ka mutu ka bata to dole sai an bata wannan kaso a cikin da ka to nan ba ba to sai malamai ke yi sabani to menene su din yanzu sun tabbatar an yi nasar din wannan hukuncin an share shi amma bai share shi yace mansukhatun qila bi ayatin miras wasu kace ayar rabon gado يتتشافي أنه كنز لألا يجيزيكم الله في أولادكم من ذكر مثل هذه الأنثيين حسان شيء تقول أنا أعلم يا أخو يسوك من المنزلون سكة يسوك سكة شافي كنز وأنا أعلم تقولون أعلم أنك يتنك أمو سكة الرياضة المنزل وقيل بحديث لا وصية لواحد Wasu wasu kashe abin da ya shafe shi ne hadisin ليس إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وسيلة لباعه annabi shi Allah ya nuna kowane mawacin hajji hajji la ka daga yanzu babu wasiya ga mai cin gado la ka akwai wasiya amma ba ta ga mai cin gado yayin wancan aya kuma ta shigar da masu cin gado a cikin wasiya domin wani ne suna da gado kuma sai shiga akarabi da makusanta daga cikin akwai masu gado akwai marasa kuma kun ga dai shi shiga to da haka Allah ya saukar da ayar ban gado sai suka ce ta sha dole kuma suka ce hadisin nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiya ta liwarike ya ta share amma duk wanda bai gado to wasiya tana nan tana iya masa wasiya kana da kawunka kawunka bai daga cikin magadanka to kana iya masa wasiya bakwanka yakan yi gado hakan kuma hajjabe shi to idan lokacin da aka hajjabe shi bai da gado kana iya masa wasiya cewa an ka mutu a bai babban ka kaza idan bai da za a akwai dan uwa ko dan dan uwa ko da to duk waɗannan suna hana babban gado to da ka wannan wa shine ko wasu ba wakila bil ijma'i wasu wasu ce ijma'i ne ya ya nasa amma kuma duk wannan kai sabani a shin ijma'i na nasa don alqur'ani inda bai da yawa da su malamai ba kai ba haka nan hadisi ma sunna tana nasibin alqur'ani akwai sabani ne ma wasu na ganin la ba mu matsala sunna na nasibin alqur'ani wasu ma suna ganin sunna la tansabu alqur'an an gane wannan ko to wannan duka da bayani ne muhallin shahidi an yi nasibin wannan aya da tifa amma mai nasibin ta shine wannan sabani da ka samu na ma sai aya ta Shi shine da Allah ya ce wa alal zalaina yuziqunahu diyatun طعام مسكين هذا الذين يطيقونه ومرنا قراءة إذا شيء قراءة الجماعة دكهم قراء العشرة حتى استفرأت من الآية وعلى الذين يطيقونه ديار طعام مسكين معناتها ga waɗanda ke iyawa a tsaka shi ne ka iya abu abinda kake yi masa shi ne ku ce kuhu abinda ba ka yi masa sai a ce za ku ji kuhu an gane lantar shi ne a tsatsa yutsiku an gane ko abin da kake yi masa to fi'ilin mudarinsa shi ne yutsiquna da aka yutsiquna ga masu iyawa ga waɗanda suke tsima yin azumi shi ne azumi ne yutsiquna hu fidiyatun ya zuba da fidiya haka wanda wannan ayar ta nuna kuma da malamai suka fassara cewa tana nufin a da farkon musulunci an wajabta azumi a wanda ya ga dama idan ka ga dama da ƙarfinka da komai sai ka yi azumi idan ka ga dama da ƙarfinka da lafiya ka sai ka yin azumi sai ka ci da miskinai shi ke an gama an wuce an gane to suka ce wannan shi ne bayanin da wannan aya wa na alal ladina yutiqunahu ga waɗanda ke iya yin azumin in sun ga dama sai su ba da fidiya fidiyar ita ce da abu miskin su ci da miskin to daga baya sai aka shafe wannan hukuncin sai Allah ya ce kamar shahida min kuma shahara fa ya so suka ce to wannan shi ya shafe wancan hukuncin ya ce wa Allah da zai yi kuna wannan ita ce bisa ga kira'ar mafi yawanci amma ya malam akwai fasara da Abdullahi bin Abbas ya ce alladhina yuqunahu ana nufin waɗanda ke iya azumi da wahala amma wannan kalmar ta yuqunahu ba ta ba da wannan ma'ana zaka sai zama na kira'ar shi a kira da aka mutu daga abdullahi bin abbas kira sa ta wa ya ladina yaqawwaqunahu yaqawwaqunahu ita ce ya taqawwaqunahu ma'ana ya takallaquna da wanda suke wahala suna iya yin azumin amma cikin wahala kamar tsoho mai shekaru kaga mai iya yin azumi wani ya tafi yin azumi cikin wahala kowace mai ciki ko mace shayarwa duk waɗannan na iya azumi cikin wahala sai ce to aya tana magana ne ga masu yin azumi cikin wahala aka ce sai su ajiye azumin madadin azumin su ci da miski dai. an gane wannan ko amma kuma wannan fasara tana tafiya a bisa ga waccan kira'a ta ya tsawo kuna kuma kira'a ce shazza amma kira'a mutawatira ita ce wannan guda ɗaya wa zai yutiquna to da ka ga wannan kira'a malam ya ce ayar mansuha ce bi kaulihi kaman shahida minkum shahara falyasumhu duk wanda ya ce wata yana gari wata yana bayyana ya samu labarin ganin wata to magana ya yi in ya ga ko in ya gada ba ya siya a ajiye ta guda ɗaya kawai yanzu aka tsaya kai shi ne kalli an gane wannan ko to wannan shi ne eh, abin da ke da wani tattare da wannan aya mala ya ce wakila muhtama wasu suka ce ayar babu na saka cikinta to ya za a yi da alalari ne yi tsini kuna ko ya ce wala muƙaddara وعلى الذين يطيقونه تقديرا ساء وعلى الذين لا يطيقونه أفهم شلونه وعلى الذين لا يطيقونه cewa ga waɗanda ba ta iya azumi saboda rashin lafiya ko saboda tsufa ko saboda shayarwa ko ciki to waɗannan maimakon azumin an ɗauke musu su koma ci da tsiye an gane wani ko to wannan wani fassara ce amma kuma wani fassara tana da matuƙar tana da illa babba domin idan duk lokacin da Allah zai ce a yau ka ce akwai fassara da ana iya kaddara masa la to ba za a samu barna domin duk wanda ya ga mai masa ban an ce ayi kaza sai ce ana nufin a kaddara la kar ai duk abin da Allah ya ce ayi sai ce ai a kaddara ta la kar ai shi sa mutum kaddara la ba karamin abu ne ka ce wai ana kaddara la duk abin da aka ce ayi ka ce a kaddara ta la to yana shi la shi yasa mutum kaddara la yana da matuƙar matsala sosai gara a kan cewa a nasar ɗin da ya fi sauƙi akan a ce ana kaddara la domin aka buɗe babu kaddara la to duk wanda ya ga masa ba zai tafi kawai ce ya kaddara masa da an ce ya yi masa za ce ya kaddara na ba na karfe kada zai kuma diya ko ba hari kada daga an shiga masa to wannan ke wannan shi ce aya ta biyu sai aya ta uku inda Allah ya ce wa inna lakum laylatan siyamin rafatu idza yusakum Allah ya ce an halatta mu da azumi arrafatu shine saluwa zuwa ga matan kaga cewa da aka yi an halatta ya nuna cewa da kafin saukar ayar ba a halatta kuma wannan shara ne duk da babu inda wata aya ta zo ta ce in mun tashi azumi to kar ku sadu da iyalanku cikin dare amma wannan aya cewa da aka yi an halatta muku to ya nuna cewa da ba halatta ba da mutum idan ya azumi to ya kai dare da ya ci abinci da daddare an ba shi dama da garba ta yi to yana da damar ya ci abinci har zuwa lokacin da bacci zai ɗauke shi to da zarar bacci ya ɗauke shi ya fara azumi daga lokaci ba mu maganar cin abinci ba mu maganar saduwa da iyali sai kuma wata magariba ta washe kai, za ka da kayi da ce baka ci abinci ya bayan faduwar rana bayan magariba har ta take bacci ya kama ka to za ka yi azumin kwana biyu domin da kawo su wani lokaci har kai wani cin ba kai ba ba kai ba cin abinci ba kai ba saduwa da iyali to sai daga baya Allah su kan da wannan aya Ya ce na da li qawlihi kama kutiba ala nabiyyi min Ya ce wannan aya ta yi nasa din faɗin Allah da ce kamar yadda aka rubuta mu waɗanda da suka lokace kun ga Allah ya san wajen kawo na azumi kamar yadda aka wajen tashi ga waɗanda suka gabace mu yace da anna muqtadahu al-muwafaqatu fi ma kana alayhi min tahrim al wal-wat'i ba'da al yace cewa da aka kamar yadda aka rubuta wadanda suka gabace mu yace ya kunshi cewa an haram an wajabta mana azumi irin yadda aka wajabta musu duk abin da aka haramta musu ci to mu ya haramta a gare ku an gane ko yanzu na abin da shi imamu da eh, ya kawo wanda bai kawo wani bayanin da ya kamata da bayanansa ne tabbacin cewa waɗanda suka gabace mu so azuminsa haka yake ba a ci ba a sha ba a saduwa da iyali cikin dare bayan yi wacce to ba haka to kaga idan mun samu tabbacin cewa haka azuminsa yake to daga nan ne za mu ɗauka cewa ko kama ku ci ba alalladin da mun ko ya kunshi irin yadda azuminsa yake da sunansa azumin ba ci ba sha ba a saduwa da iyali da ka ci abinci ba faɗuwar rana da ka kwanta ka tafi wacce to ka ba da annabi sai kuma faɗuwar rana ta wasu gari to kaga idan an samu tabbacin cewa haka yake a su to ga shi nan bayanin da ya yi kuma bayanin da nan ya kawo musallama kamar al'amari ne musallama cewa abu ne da yake sananne tabbatacce haka azumin su yake an gane ko to wallahu ala idan haka yake to kaga magana ta da zai ne a ba kamata da ta mana bayani ya yace zakarahu ibn al-arabi ibn al-arabi ne ya mutu wannan wa haka qawlun akhar ya haka to wani qawli daban annahu naskun lima kana lis ya ce naskun ne ga abin da ya kasance da sunna to kai wannan aqrawa saboda wani ba ala ya zo ya ce mu sallallahu alaihi wasallam halaktu wa halaktu na halaka ko na halaka yace me ya ce ya sare da iyalin cikin dare daren ramadan kuma ka da sai na umar shi ba ya haka bayan ya kwanta ya wasu ya sadu da iyalin to ka fi nan da a ce an ba ce yake ba a shari'a da nan da ce mun da ya ce mun sai ba mu kowa ka kake da abin da matsala ko da misali sai Allah ya da wani aya to ka cewa na sukun ne ma kana da sunna wannan yana da ƙarfi sosai shi wancan yana yiwuwa idan an tabbatar cewa haka azumin lafiya sannan kuma har ila yau ya kai mu ga wani jidali to da aka ce kama kutiba da ladina min qablikum shin ana nufin asalin yanda azumin yake irin nasu ko ko a suna kamar yanda sallah take an ce mai sallah an ce sai sallah ba lalle bane sallah da muke yi ta zama daidai da irin wacce suke to wallahi a'lam ba ka mahallin shahidi wannan hukuncin an shafe shi daga ba Allah ya ce ba kullu wasu rahu an ta ya ce bayyana da kuma khairul abdi ina khairul aswa kawai ke bacci ba halal ne gare ka rana ta fadi har fitowa alfijir ya halatta gare ka bace da abin da za ka ci ko ka kwanta ka tashi ko ba ka kwanta ba haka ne ya halatta gare ka tare da iyali ko bayan kai bacci matuƙar alfijir ke fitowa to wanda shi ne abin da wani aya ta kawo da haka aya na ka ba ta tazo amma mai ke mai ta shafe to wanda shi ne a kai sabani. Ya abu na gaba shine aya ta hudu ke ko ko ta biyar yace qawluhu ta'ala yas'alunaka 'ani shahri al-haram qitalin fi suna tambayar ka game da wata arma yaki cikin sa wannan aya ya zama ta so ba bisa da zuwa Saboda zuwa ɗinta shine a ƙarshen watan juma'a da tsani farko farkon rajab ibadar rani ya kai karshe washe gari ana ko dai a tashi talatin da juma'a rani in ba a wata ba ko ko a tashi ɗaya ga watan rajar in a ba wata to a dai wannan dare shi ne ɗaya da cikin sahabbai abdullahi bin jahash ya fi wata rauduna sai suka kashe wani da cikin mutanen mushrikai to shi ne mushrikai suka dinga ɓaɓacin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya keta alfarmar wata mai alfarma domin an shiga rajab kuma ga sahabban da suke kisa cikin wata rajab to shi ne Allah sai kuma wannan Ya ce suna tambayar ta game da wata mai alfarma yaki a cikinsa. sa lalla ta kullu itarun fihi kabirun wannan ita ce mahallin shayar kace da su lalle yaki a cikin wata mai alfarma abu ne mai girma abu ne wanda Allah ya hana shi ne ma da zaman to mai girma amma kuma su abin da suke kai ai ya fi yaƙi cikin watan alfarma muni shi ne Allah ya taɓa ki ta lokaci da kabiru amma kuma wa kufurun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah waɗannan abubuwa guda uku da su mushrike suke yi kafircewa Allah ko kafircewa watan alfarma wal masjidil harami da kuma kamar cewa alfarmar masallaci mai daraja da kuma fitar da ma'abota masallaci mai daraja mai alfarma daga cikinsa to wannan ya fi yaƙi a cikin wata mai alfarma mu ce ya ce akbar inda zai to da ka gama hannun shahid shi ne cewa da Allah ya kulki tano fihi kabir kuma Allah ya ce tabbas yaƙi a cikin wata mai alfarma abu ne mai girma to kuma ce nan ba a yi yace to ga ayat ta shabe kaman da bi qawlihi ta'ala wa qatilul mushrikeena kafatan yace ku ya ki mushrikai gaba ɗayan akwai ta da ke cewa wa quluhum haythu sakiftumuhu kaga da ku ganga ne domin haythu tana mu a kowane wuri kaga a kowane wuri a kowane lokaci kaga kenan har ta lokacin alfarma ya shi to da ka na kuma da ba da Allah ya sauka? sun nuna ana iya yin yaƙi ga mace ana iya yaƙa mace da kai ko da a cikin wata mai alfarma shine ma'anar wannan muqatilu muqatilul mushrikina kafatan أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميساء لأن عطاء الميساء في آية تقب آية تبيع لا والذين يتوفون منكم ولا يبنى أولابين أخرجه مرفوع akwai kariya wannan ita ce kariya Allah ce a wa zuwa yatawaffawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj waɗanda suke mutuwa daga cikin shi ne wa ladina yatawaffawna minkum waɗanda ake karɓar su ma'ana ake karɓar rayuwarsu wa yadruna azwajan kuma suke barin mataye na aure bayan su duk ya mutu ya bar matarsa da aure guda ko mata ko mata uku ko mata uku sai ce wasiyar talle a zuwa ne wasiya Allah ya yi da su waɗannan matayen na su da zuwa cewa wasiya da Allah ya bayar da su shi ne a zaunar da su a gidajen nan kar a kushe da tsawon shekara guda shi ne wasiyar talle a zuwa ne mata'an ila haulin ghayr ikhraj an gane a basu su zauna a wannan gida na tsawon shekara guda ba tare da an fushe su ba amma idan su a ratsin kansu suka ga sun gaji da zama sun gama idda sun gaji da zama suna so su fita sai ce fa in idan su a kan suka mutu Allah ya ba mu lafiya ba ku da wata hanyar da kowa a gare su cikin abin da suka aikata idan abin da suka aikata yana kan shari'a bai kauce wa shari'a shi ne bin ma'aro kuma ba mu da ta kauce amma da wasu kace sai ba da abu abu na farko shine cewa kenan iddar mata idan mijinta ya mutu bisa ga wannan aya shine ta zama shekara guda ba wata kuma da ba a daga baya aka kawo da wata hudu da kwana goma ya zama da mafi buga misali da wannan aya ita aya da aka shafe ita ce a gaba a karatu wacce ta shafe ta kuma ita ce kafin ta a karatu an gane suka ce dama abin da aka yi ba wai zaman tuwon jerin a tilawa abin da aka yi shi ne jerin sa gurin sauka dole ayar da za a shafe hukuncin ta ya zama da ta gabaci ayar ta shafe hukuncin ta gurin sauka saboda sai ta shi ta an saukar da ita ana aiki da ita sannan sai na ta dole kuma ya shiga ta kasar da wani aiki to amma ba sharadi bane cewa sai ta gabace ta wurin karatu shi da zaman to ga cikin alƙur'ani da ruwa kuma jerin saukar su da ba za ka wannan abu na daya abu na biyu shine wasiya da Allah ya musu na a zaunar da su a gida. kaga shi ma zaunarwa wani abu ne da ba da aka ga zaunarwa na tsawon shekara guda a ɗauki nauyin zaman sa a gida da kuma ita kanta ta yi ta kaba ta shekara guda kaga a dubi kenan to shi ne mara yake bayani ce to waɗannan ababa guda biyu mansukhatun ki ayati ta ashkurin wa ashara Ya ce waɗannan ababa guda biyu an shafe su da zaman eh, ta ashkurin wa ashara to an tana da wanta a karatu والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة kaga ke na zaman shekara da aka ce ta yi a wacan aya ke zuwa aya ta shafe hukuncin ta mai da su zaman wata hudu da kwana goma sai abu na gaba shine wal wasiyatu mansukhatun bil wasiya da aka ce ai musu wasiya kaga wasiya to na wasiyar ita kuma ayar kwanga da ta shari wancan bayani da zai ya ce inna la ta kula da haƙƙin haƙƙahu ala wasiyya ta ibadi ana can da iyaye to ita ma nan matar aure tun da ita ma tana cikin magana to wasiyya da ce a mata na ba wani abu shi ma an dakatar da shi ya ayar nera ya abu na uku shi ne ta sukuna da Allah ya ce a zaunar da su gaira ikhraj ba tare da an fushe su daga gidajen mu yace ita ma wannan sabitatun inda qaumin a wurin wasu mutane tabbatacciya ce dole a zaunar da ita tsawon shekara guda mansufatun inda akharina a wurin wasu kuma masu ce da hadisi nan da annabi ke cewa wala kula. babu wajibcin tsohonarwa matar da mijinta ya mutu matar da take da aure da mijinta idan mijinta ya sake da saki na ɗaya ko saki na biyu ma'ana sakin da yake da damar ya dawo da ita to ana kuma ya waje ba gare ta matsuguninta yana kai domin a gidan wani su suke yi ta to amma masu da ya gani ya sake ta suka rabu to kaga wannan babu idda sai matar babu wasu eh, matsuguni a kai ba sai ya ci ce ba ko ba sai ya tura da ita ba haka nan ma matar da mijinta ya mutu wasu malamai na cewa za a ciyar da ita amma ba sai an tsugunar da ita ba ba babu matsuguni da za a ba shi to shi ne ya ce mansukun inda aka yi hadisin bai wa ana da tushe nan sau da za a sanar ita mutu mutu ta ya mutu ya barta ta zo wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam uwansa sun fushe ta daga gida ta zo wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ai la nafaqatta laki wala sukuna babu ciyarwa ko babu kuɗi suka ce wanda shi ne madogaran su cewa su kuna ɗin shi ma masu sai aya ta ƙarshe a wannan sura da mana ya kawo shi ne da Allah yake cewa lillahi ma fi samawati ma fi al'adu wa yutubu ma fi anfusikum aw tuqulu yuhasibukum billah Allah shi da Allah yake abin da ke sabon da ƙasa in tubu ma in a ma idan kuka bayyana da abin da ke rayuwa abin da ke zuciyarka ka bayyana shi an ko ko kuka koyi abin da ke can ku Allah ya ce ba hasibu ko bi illa Allah ne ma ko tsari da shi kun ga bisa ga wannan aya duk wani abu da ta raya a zuciyarka mummuna ko ka aikata ko ka faɗa ko kar ka aikata kar ka faɗa Allah ne ma da shi sai dai ba gitto shi a zuciyarka an gane ko to lokacin da wannan aya ta sauka sai hankalin su bai da tashi suka ce ya su da zahi ayoyi sun sauka na ayyuka waɗanda muke iya amma bai daga wata aya ta sauka mai karya kashin baya ita ce ta ba ba iya Allah ya ce ko mu koyi abin da ke zukatan mu ko mu bayyana da shi sai abin da ya sani da haka ina muke iyawa da abin da zuciya muke koyewa amma da kafin ka an karawa har zuciya ka tare a wata wani shi na nan sallah sallah ce ba haka za ku ce ba ku ce mun ji kuma mun yi duniya kar ku bari yin abu da duniya ke ba da mi ina wa a tsaina sai ku ce mun ji mun biya kuma ku ci gaba da kiyayewa gwargwaron iko ku tafi haka ku gani shi ke nan suka ce mun ji mun yi biyayya suka tafi suna kiyayewa gwargwaron iko bashi Allah ya tukar da ayat take biye ita la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tallafa wa rai sai abinda kake iya abin da ya shafi tunani da fito a wanzu shi wannan ya fi karfin kafin ka ankara ba kai ke tsara shi ba zuwa yake ya fi karfin kai fatuwar ɗansa to shi ne Allah ya ce bai tallafa mana wannan ya ya fi to kaga na an samu nasa waccan ayat da take yi wa hasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi to kaga wannan ayat ta biyo baya ya ce la yi kallibin lafi nafsar illa wata ha ta shafi wancan hukunci amma zuwa na ko to ko wannan ana bayani ne akan wannan yuhasibukum hisabi akwai da ke cewa in tukfu kuma fi sudurikum aw tubduhu ya lam hulla shi wannan kun ga me shi gari tun da shi wannan hake ko ku bayyana ko ku boye Allah yana da masani kaga masaniyar Allah ga abu daban kuma yin hisabi a kansa daban abin da Allah ya karfe shi ne yin hisabi akan abin da muke koyewa amma masaniyarsa ga abin da muke koyewa zuwa na abin wanda zai yi wa ya ɗauko ga Allah zai wa a bujuro duk abin da kafin ma ka ya ce Allah ya ga ya san kai kafin ma ya halice ka ya san abin da zuciyarka za ta raya maka kowane lokaci ولا أبدا نوصل آية وأتأتي بآية الأسلوب فإن su ما في صدوركم ya alamu يعلمه wannan yana kamar wannan wa in tubudu ma fi sudur ma fi anfusikum aw tuquhu yuhasibukum billah to wannan muhasaba din ita ce mansuha to wannan su ne da malai kamuna a wannan sura ta baqara an samu kusan ayoyi sun kai bakwai ko wannan bai kawo bayanin nasar a cikin su wannan wanda ya tabbatar ke amma waɗanda aka kawo ya nuna ba tabbata ba suna da yawa wannan su ne wani ba mu su iya tantance sai ali imran ya kawo mana aya guda ya ce nasar guda ɗaya aka samu ali shi ne da Allah yake cewa ta zari na manu taɓun laha haƙƙa tukatihi ya kone da suka yi imanin ku tsoron Allah haƙiƙanin tsoronsa haƙiƙanin tsoron Allah ya ce ƙila inna human so ƙila na da cewa da ya ƙila sai ga ta tamari na akwai alamar baya. wata sun ce mansuha ce ya yi rasta kai ta faɗin Allah ba taɓun laha masu ta'atu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko suka ce da wannan shi ya tsaya saboda ba ma iya tsoron Allah hakikanin tsoron hakikanin yadda ya kamata a tsoraci Allah ba da ba ma iya to amma ne ba sabon laha masu ta a kyau da zai gwargwadon iko ya ce ƙila la bal muhkamun wasu suka ce a a ayar muhkam ce laisa fiha ayatun tasihu fiha da'awan nas ghayr hadhihi al-aya yace a surar gaba daya surat al-imran babu wata aya da ana iya cewa nasa ya shige ta in ba da wannan aya sannan ita kanta wannan aya ce ƙila eh, za balwo muka kawo kuma wannan ah, akwai magana da malam abdurrahman sa'adi ya kawo mai kyau mana wannan ayoyi guda biyu ya ce aya ta farko tana bayani ne da ya cancantar allah da ta kawa Allah ya cancanci a ji tsoron shi haƙiƙanin tsoro shi kuma fatakun lafarta ƙazo wannan shi ne abin da yake wajibi a kan mu mu abin da ke wajibi a kan wani tsoron Allah wa yi. amma fatakun lafarta ƙazihi wannan shi ne abin da Allah ya cancanci. Allah ya cancanci a ji tsoron shi haƙiƙanin tsoro to ga bisa ga wannan sai a kawo da maganar nan kuma bayanin ayoyi guda biyu duka ke bayyana sai sura ta gaba ita ce suratun nisa amma zai famana da suka bayyana na nasar da ke ciki ce ƙaunuhu ta'ala wallazi na aqadat da fa atuhum nasibahum wa'anda damammakin ku sun yi aymanu aqadat ta kulla ma'ana waɗanda kuka kulla yarjejeniya da su sai ku ba su haƙƙinsu wannan yarjejeniya ita ma al'amari ne da aka saba da shi da a a jariya sai mu kulla yarjejeniya da kai da waye cewa mu zo mu kulla yan uwantaka a tsakani na da kai daga yau ni da kai mun zama yan uwa bisa ga kulla wanda muka yi mu haka duk abin da ya same ka ya same ni duk abin da ya same ni ya same ka duk damuwa ta damuwa ka ce damuwa ka damuwa ta ce kuma duk wanda ya mutu tsakaninmu to wanda ke raye zai gaje shi haka ke kulla wannan yarjejeniya to shi ne Allah ya ce wallazi na akalar kaimanu ko ba a nasi nasiba wanda ku kulla yarjejeniya da su da irin wannan yarjejeniya Allah ya ce ko ba su rabansa da wannan yarjejeniya kaga kenan ya wuce in an gado a rubuta gado to idan wani mutu wani daga can ba ku da dangin iya balle na ba? yana iya zuwa ya gaje ka saboda kai da shi kun kulla irin wannan yarjejeniya wannan abin da aisha ke nufi kenan bisa ga wata fassara da wasu kai to bisa ga wannan fassara shine suka ce da Allah ya saukar da wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah Allah ya ce ma'abuta danganta ma'abuta zumunci wanda Allah ya kulla to waɗannan su suka fi cancanta da juna fiye da wanda aka kulla dangantaka saboda addini ko saboda iyayen jejeniya to za ku addini ne ma kulla ku to yanzu an za a kada kulla jejeniya yan kuwantaka da mazala sallata ne kulla tsakanin muhajirina da ansa a ga duka wannan yan kuwantaka da mazala sallata ne kulla har gado ana yi idan muhajiri ya mutu sai dan uwansa ba a tsare ya zaje shi idan mutumin madina ya mutu sai ɗan uwansa muhajir ya gaje shi kaga da to daga baya da Allah ya da wannan ayat cewa wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabi su ma zaman zamanci to su suka fi cancanta da sashi fiye da wasu to daga nan sai aka dakatar da wancan gari to za kuma garin da waccan aya ta nuna wa zalina kadat imanukum to kuma wannan aya ta shafe ta cewa wa ulul arham ba'dhum في آية تقوى سورة النساء شيء الله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا إذا ما أعطاك كسنشي تكهل halarci rabon gado wani ya mutu an لا za a raba gadarsa ga uwayensa na akwai su ke da mana wurin rabon gadon sai wasu daga cikin yan uwa suka zo waɗanda su ba su da gado kamar a ce ɗan ka ɗan uwan shi mamacin matuƙar mamacin yana da ɗa namiji to kaga dukkan yan uwansa ba da gado a cikin ke da mana ga ɗan sai ya zo wanda kwakwa ne ke da waɗannan yara ya halarci rabon gadon wani lokaci ma shi ke kawo da rabon ya tsaya da ce da ba ne ne shi ce wani da wace ce su ce wani wance su ce sai a zuwa da magana to su ne Allah ji bai don ka halarci da magana makusanta da miskinai Allah ya ce eh, a ɗan tsakura musu wai za a yi da cikin wata hudu kuma wani ya kama da marayu wani masaki da miskinai har su kuhun mai wa azarta su daga ciki ma'ana ku ba su abin da ya samuwa فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وهو مغنى بكو وتتوا بها ويقول لي أن هي أكبر وأولي واقعي أما بعدين أمن لي ساعة بها ويقول ما بعدين سنة لي amma dai ba a amincewa ya kuma da haka ba a amincewa ai haƙuri da wani kalamar da magana ne amma har ko zamu rabu da Allah shi da buga shi kenan daga shi kawai za a raba shi kenan kowa ya ce to ka ce kaga ya mutu magana ne an gane ku ba da abin da ya sawaka wa ƙulu lahu ƙaunar amma an kuka ba su goga musu mummunan magana kun ga ba a yi daidai ba wallata nan kuma ce ba ku ba su goga ba su magana kun ga da kuni ya fi zama cewa mu an gane ko shi ne farzuquhum minhu wa idha hadara al-qismatu qila mawsuhatun wa qila la wasu kace awa masuha bace walakin tahawara an-nasu bil amali biha kai ne kan mutane sun yi sakaci da aiki amma ba su tsaro kuma ba abin da ya rasa don wani insani ne kuma waɗannan da aka ce a ba mu dama ba su da sun magana kuma ba wai wasiya aka musu ba amma nan babin insani a ce sun gani ga shi za a raba kuma suna gani ana raba ai ka zama babin insani ga nan samu wani abu ba su to za ka kaga wannan aya babu wata aya da ce da sakata iyaka ba a kayyade ba ba ce ga abin da za a amma an zo nan abin da ya sauro ko da kaɗan ne to kuma yana da kyau a basu ya ce ƙaunar shi aya ta gaba a cikin wannan sura wacce ce fi ƙarshe inda Allah ya ce wallahi ya ce ya ka ta min nisa'ikum fastashidu alaihin arba'atan minkum waɗanda ke aikata albasha a cikin ku to ku shaidar da mutum huɗu a kansu za ku samu shi hudu waɗanda suka gano su suna kai da a alfasha da. Allah ce fa in shakiru idan suka ce da kuma ya zo zai ya tabbata yawa ana hukunci ne bayan an tabbatar da dai. shi tabbatar da laifi shi ya fi wahala amma hukunci shi mai sauki da tunda yana nan arzai ka za ga hukuncinsa ka za ga hukuncinsa wanda yanzu nan ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba masa bulala ne ka ga hukunci ne mai sauki ga shi to amma tabbatar da cewa lalle wannan ya yi laifin kuma ya cancanci hukuncin akan samu wani laifi kuma bai cancanci hukuncin ba saboda wasu dalilai da aka yi la'akari da to amma a samu ya yi laifi ya cancanci wannan hukunci to wanda shi ke da wahalar da yana buƙatar shaidu kamar faɗa yana buƙatar kuma bin mawane cin akwai wasu abubuwa da shari'a suka sa wanda in akwai su suna hana wannan zartar da hukunci duk wannan abuwa sai an yi la'akari da su to Allah ce to gashi yanzu fastashidu alaihin na arba'atan min ba in shahidu idan sun shaida aka laifi ya tabbata to ga hukumar shine fa amsiku kunna fil buyut ku tsare su a gidaje hatta ya tawaffa kunnan har sai mutuwa ta yi awon gaba da su aure da alallahu da hunta sabi ko ko Allah ya musu wata mafita daban ba wannan kun ga wannan shi ne hukunci za a ba hukuncin mazalata a lokacin shi ne a tsare sa gida ba shi a musu guda a wannan lokaci ba shi a kashe su ba a wannan lokaci Allah ce ba a tsare sa gida kana mutu za su zuta har sai mutuwa ta zo ta yi awo gaba da su ko ko Allah ya musu wata mafita daban to daga baya ta gwada aisha musu abuwa da daga ciki ta kunshi shaidar da shaidu hudu kuma wani shi ba na sake shi ba an gane ko sai an samu duk inda aka yi zina ko aka yi tuhuma da zina to sai a samu shaidu hudu Allah ce wanda ne da nuna da musalati sun malam ya aku min arba'ati da fadiluhum samanina kare ke nan Allah ya tabbatar da abin da yake da shaidu alaihi na arba'atan minhum shi wanda yana tabbatar cewa yi nasabar shi ba to me aka yi nasab ne hukuncin da Allah ya ce fa amsiku hunna fil buyut kare su a gefe har mutuwa sai awa gobe su ko ko Allah ya musu wata mafuta to wannan shi ne aka shafi me ya shafe shi bi ayatin nur ayat suratul nur da Allah ya ce zaniyatu wa zani fadilu kullu wahidin minhuma mi'at jan kowanne a masa bulala dari idan idan ko ta taba aure to a je mai tsahar mutuwa shi ma da tabbata da ayat da aka shafe karatunta amma hukuncin ta na nan ba su kare shi ba sannan kuma da sunnoni na wanda sallallahu alaihi wa sallam ya jefe mazinata saboda zina wanda suka zo suka yi da kansu suka tabbatar cewa sun yi zina to da kuma yake hukuncin da aka shafe shine wallahi a shine ba amsu ko hunna ilbuyuti wannan shi ne hukuncin da aka shafi wannan shi ne abin da ba da ya kawo na ƙarshe a wannan sura sai suratul ma'ida suratul ma'ida tana da ɗan dama ko muna iya shiga ko mu tsaya a kanta na fara karatu da ruwa na wannan shiga aya ɗaya biyu to a farko a يكتب ma'ida Allah ya ce الله shahar الشهر الحرام ya yi rabi na amanu la to hindu da ahirata ya ku waɗanda suka yi imani kar ku kesa alfarmar wata mai alfarma shi ne la to hindu kar ku halatta mana kar ku kesa alfarmar la to hindu sha'airar da kar ku kesa alfarmar alamomin addinin Allah su ne kamar da ake gargaɗa su za a da su hadaya hadaya ko raƙuwa ko awayi akan sa masu wata alama to nan alama na da cikin alamomin Allah karku sauran karku halarta su ma'ana karku ke ta alfarwas za ne yi rushe ha'ayar da wani shaharar harama haka nan kada ku ke ta alfarmar wata mai alfarma kun ga wani ayat ta daidai da wacce ayat muka so ta bakara ila la ce ta ne kan shaharar harama mai talib bihi sai ta bulbi talib bihi kabiru kuma ke wannan aya da waccan sun nuna har yanzu akwai wajibcin a lura a tsare alfarmar wata mai alfarma an gane ko to amma waccan aya da ya kawo cin da Allah ta ala yake cewa eh, qatilul mushrikina kafatan kaga shi sai ya ce mansukhatun bi bi ibahatil qitali an gane an halatta shi da halaccin yaƙi a cikin wata waktuluhum haifu ta ƙiftuhu duk inda kuka isko su an gane ko haka nan fa'idan sadaka da ashurul hurum faktulul mushriki idan suka wuce ku ci gaba da kashe su a wurin yadda bayani haka mahallin shari ayoyi daga baya sun zo sun halatta yaƙi a cikin watanni masu alfarma to za ka sai to kaga waɗannan ayoyi sun ɗauke shafe hukuncin haramcin keta alfarma mota mai alfarma aya ta gaba Allah ce bayan jawo ka fakun a aw a anhu Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam idan yahuda suka zo maka neman hukunci sun zo maka neman hukunci Allah ya ce in ka ga dama yi hukunci tsakaninsu in ka ga dama ka fita batun su kace fa da ku imani da ni ba dan me zama hukunci ya ga Allah ya shiga da wa kai musu hukunci ba a kun bayyana mu au a akhirina sai ce wani na kauce ba a wani na kauce bayyana mu eh, Allah ya shiga kai hukunci da Allah ya shiga hukunci da littafin sai ce wannan ayar suka ce da faɗin Allah da ya ce wa ne kun bayyana hum bima anzalallah kai hukunci su? da abin da Allah ya sauka daga ne kun bayyana hum bima anzalallah ka shafe hakun Au aw a'rid ko kai ko kai Allah ce to yanzu fahkum bainahum bima anzal kaga yanzu da sun zo to kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar wancan zaɓi wannan aya ta shafe wancan zaɓi sai aya ta ƙarshe da ya kawo mana suratul ma'ida shine au aw a'rid min ghayr wannan wani gutsire ne na wata aya mai tsawo a suratul ma'ida إن لا يجعل بين من شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى أجل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت wannan aya tana bayani ne akan wani yanayi cewa in antum darabtum fil ardi kuma yadda matashi da aya idan kuka tashi tafiya a tauci kun fita fatauci bayan kasa kun yi tafiya kun tarbi wasu Ba don fatauci fasaba kun musibatul maut sai sifar mutuwa ta afka mutane da sun tashi tafiya wurin kasuwanci kowanne da jarinsa na kasuwanci suna cikin tafiya sai mutuwa ta zo ɗaya da cikin tafiyarsu ayyukan da sauran sauka ko sauran sauka na da tsoro ba za mu samu kana mu kawo shi saboda ganin lokaci to amma wannan shine masulun aya sai mutuwa ta zo ma ta yau da yau Allah ya tafi nan kaga yana da dukiya ko dukiyar nan da ya mutu ba kowa tare da shi sai waɗannan abokan kasuwancin da idan mutum guda ne shi kaɗai ne yake tare da shi kuma ba wani shaida da zai iya gaba ya kaga dukiyarsa yana buƙatar amince ta ga ɗan uwansa to ana kaga wa zai masa wannan aiki sai wannan mutumin da yake ba sai ya ɗauki dukiya ya ba shi da Allah ga dukiya ta in ka je ka isar da ita ga yan uwa kuma ana zaman lafiya ba ka ba mutum dukiya ba tare da ka kafa shi ruwa dan kare zo ya yi shuhudi ya ce baka ba shi komai ba ko kuma nan ba wanda za ka shaida daga kai sai shi kaga nan ko da kai sai sai mutane da tsararru to anan shi ne Allah ta'ala ya ce ku shaidar da mutane biyu idan akwai damar haka kuna tafiya kai ko hudu ko biyar za ka ba ma wani kaya to ya zama na ta samu shaidu biyu a cikin sauran ta ce to shaida na ba ma wani kuɗi na kaza akan in ta Allah ta kasance a kaina to kuɗin nan a kai su da iyalai wani ya da wasiya ya ba waɗannan kuma su ne ce to za ka samu yanayin da shaidun nan kaga an ce a samu shaidu masu adalci to sai zama na ba wasu a samu musulmai idan a samu musulmai ba biya wani idan zama na gaba ɗaya abokan kasuwancin ba musulmai duka a kaga kenan wanda zai ba dukiyar ba musulmai wanda za su shaida ba ba musulmai kuma su ba mu adalci tare to za ka ya za a yi Allah ya ce au akara ne min gai ko da wasu ku ne aka samu shaidu to ku shaida kun ga saboda ne saboda wannan yanayi da ake ciki yanayi ne na gaggawa kuma abin da aka samu da shi ake yi ba a cewa a bari sai an samu shehu domin mutuwa zuwa za ta yi Kuma ba da komai ba to shi yasa Allah ya ce ko da waɗanda ba musulmai ba ne a shaida ya ba a ce bai ba kowa ba bai shaidar da kowa ba dukiya ta tafi a banza kuma dama mutanen banza da ɗauka za su cinye sai a dama bai ba su komai ba shi ne Allah ya ce to gara a shaidar da su ko da kafirai ne saboda yanayi ne to wannan shi ne to sai wasu malamai suka ce wannan ayar mansuwa saboda Allah ya ce au akara ne gai ko waɗansu wanda ba ku ba suka ce an shafe ta da cewa wa ashidu ga wani ajalin biyu ku shaidar da masu adalci daga cikin ku kaga daga cikin ku ku musulmai da haka ko a cikin naku ma sai masu adalci ballan da ma cikin ku suke ba da ba kafirci da rashin adalci An gane abu ya dage ne ko to amma kun wannan ana nufin ku shelar da masu adalci a inda kuke iyawa inda suke nan da yawa amma inda kuke da wurin tafiya daga ku sai ku da mutuwa ta zo ko mutuwa ta ne mutumin nan gaggawa kun ga idan za a iya neman masu shaidu masu adalci to ana kula duk wanda aka samu shi yasa malam ibnu jawzi an karba da rasul qur'an yace haƙiƙanin al'amari wannan wuri ba batun nasa shi yace ayatan nan tana saboda yanayi ne na larura ya ce larura ce ta kama sai an shaidar da kafiran tun da babu wanda za a shaidar an isko yanayi da babu wani wanda za a shaidar fesu ya ce ta larura ce ce kamar da larura ta baya cewa ana shaidar da mata su kaɗai game da harkar abin da ya shafe su game da harkar haihuwa ko game da harkar al'ada ko na makamashin haka da ya shafe tsanci mata kaga mata za a san ba a cewa sai an hada da rajulun wa mar'atani tunda zai yi wa namiji ya shiga ya samu irin wannan shaida saboda larura ya ce shi ma wannan ba mai larura ana iya shaidar da waɗanda ba su mai ba Da wannan shi ne ƙarshen wannan sura ta eh, annata ma'ida wannan bai kama da kowa ba a suratul an'am wala suratul arab sai tsalla ta zuwa suratul anfal kuma an tsalla ba sai insha Allah Allah ta musanci mai zuwa sai mu tashi nasar da ke cikin suratul anfal kamar da imam suyuti ya tantance su alhamdulillah rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a taimako ne ana da har da ana ci gaba kuma alhamdulillah da zama da dama da ba da gudunmawa yanzu da zamu ga wanda muka tara so ba a gurin shi barista kuma mu ji menene takaddabi da ake ciki a bar wannan sai mu gudu mu da wani wani gudu da ta da